shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan yini kaga inda safa ne tun ba a yini ba kana roƙon Allah alherin da ke cikin wannan yini jama'a mun ji yadda musulunci ya karantar da komai ko dan me za ku bari kristoci su waye gari suna karantar da 'ya'yanku a filin assembly a makaranta suna karantar da su a father who art in heaven halar be thy name thine na fata an da ƙarshe eh, menene give us this day our daily bread duk addu'an aka gama burodin yau ake ne jama'a fahimta yanzu nan kaga kai kana cewa alherin da ke wannan yinin gaba daya kana roƙon Allah me yasa ba za mu koya mu wannan ba ina malaman islamiyya ina malaman nazari da firamare me yasa ba za a rinka karanta wannan addu'a a wurin assembly ba kasar mu ba kasar musulmi ba ce kasa arna ku je ku ga ana buɗe public primary schools ko secondary school da addu'a musulunci amma ai akwai musulmi sai ce saboda nan kasar su ce don haka ba za a addu'a addinin musulunci amma nan fa sai a yi rabi ta musulmi rabi kuma ta arna Sau da haka a rinka wannan addu'a wannan ya wuce daily bread ya wuce burodin yau alherin yau ake nema fadal yau idan kuwa da yamma ne kake addu'a sai ka ce rabbi as'aluka ko khaira ma fi laila ma fi laila alherin da ke cikin wannan dare da mu fuskanta ya ubangiji ina roƙonka wa khaira ma ba'da haka alherin abin da zai zo bayan shi bayan yini idan kuma da yamma ne wa khaira ma ba'da alherin da zai zo bayan wannan daren duka hada su da shi wa ubdika min sharri ma fi hada al-yawm ya Allah duk sharrin da ke wannan yini da zamu fuskanta ina roƙonka idan kuma da daddare ne sai ka ce wa ubdika min sharri ma fi hadhihi al-laila duk sharrin da ke cikin wannan dare sai ga Allah ya kare ka daga duk wani sharri ina fata mun gani yanzu wannan bai fi kafa kafa laya a gidanka ba ko ka kafa kafar ragu ragon da bai kubuta daga sharrin wukan liman ranar sallah ba shi ne kawai shi zai iya tare ka zama mun fahimta ko kan zabuwa duk irin waɗannan abubuwan ku raba mutane da Allah ku haɗa su da shirka waɗannan addu'o'in su ya kamata kai in kai sai kai kwanci ka ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka kuma wannan wata ƙaddara ce ta Allah ina fatan mun gane domin abin da kake roƙo kana roƙon alherin da ke wannan yini Allah ya haɗa ka da shi sharrin da ke wannan yini Allah ya raba ka da shi to daga cikin sharrin da ke wannan dare mai yawan Allah ya turo ɗan fashi gidanka ta yi sun to da nufin su kashe ka ne sai kuma su kyale ka saboda mai saboda albarka addu'ar da ta zo daga harshen manzon Allah ina fata mun gane saboda haka jama'a ku lazimci na manzon Allah kowane shehi da imami a ban mishi abin shi a ce ba a bukata ana bukatar na manzon Allah na ta mun gani wa sharri ma ba'ada sannan Allah madaukakin sarki na roƙonka ka tsare ni daga sharri abin da zai zai biyo baya a wannan yini idan kuma da dare ne wa sharri ma ba'ada rabbi a'udhu bika min al-kasali ya ubangije ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ragwanci to yanzu wannan jama'a addu'a nan ana yin ta duk waɗannan samari marasa aikin yi yaran kana roƙon Allah kullum gari ya waye Allah ya raba ka da kasala kana roƙon Allah kullum dare Allah ya raba ka da kasala wani ya shekara goma baya iya yin kiyamun laifi. yanzu wannan addu'a da zaka daure ka yi ta kana roƙon Allah ya raba ka da kasala me ke hana ka yin kiyamun laifi, kasala me ke hana ka ka tashi ka nemi guminka kasala to kana cewa rabbi a'udhu bika minal kasal Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ragwantaka lalaci zaman banza zaman kashe wanne yanzu duk wannan an huta da kafa difri an huta da kafa better life an huta da kafa bad life da duk wani abu da za a kafa gashi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sana wasul kibari Allah ka tsare ni da mummunan tsufa ka zama tsohon banza tsohon na najab na fatan mun gane kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zama dattijan arziki mutumin kirki Allah ya raba ka da mugun tsufa wani yakan kai tsufan da zai tsula fitsari sai zo yana tsoron fitsarin yana yi wani zai taso sai tsufa ya to mishi sai ga yaran anguwa sun bai da shi mahaukacin ƙarfi da yaji suna tsoron shi yana ta zunduma a kana roƙon Allah ya raba ka da mummunan tsufa ko kuma tsufan da ba za ka kame kanka ba ba za ka kame girman ka ba za ka kama darajar ka ko kuma tsufan da zai zama kana tsufa kana ƙara zama shashasha kana tsufa kuma lokacin kake neman ka fara wasa da yan mata lokacin za ka sai jinjime mai cucila kana zubi kana zama a gefen titi kana jin niyyar mata sai ka rinka haska kana ganin wasu kana dariya ka yi su ulkiban tsufan banza idan akwai waɗannan tsufan banza ne to kai da kake matashi a yanzu ka rinka roƙon Allah ya tsare ka da wani wallahi jama'a rayuwa sai da addu'a sai da addu'a wallahi kowa ya kai baka fi karfin shedan ya cafe ka yayi wasan kura da kai ya jefar ba saboda annabi adam annabi a cikin gidan aljanna yake kai ka san cewa annabi ko a ina yake ya fi karfin shedan balle a cikin aljanna aljanna nan wani irin tsaro ne babu a wannan lokacin fa babu wayar GSM balle ka ce wai ta wayar GSM ne shedan ya buga annabi Adam ya bashi shawara da wata hanya ya sulala ya sulala ya sulala ya sulala duk da tsaron aljanna sai da ya fasa tsaron ya je sakawa annabi Adam kici balle kai kana yawo a iska inda shedan ya ga dama rungume ka zai ya je ba a dan uwan shi su rika kwallon da kashi wallahi abin sai da addu'a to da haka jama'a a rinka ana hadawa da addu'o'in safe da na yamma kuma ka karbi na shehu ne a karbi na manzon Allah ina fatan mun gane sannan rabbi a'udhu bika min azabin finnari Allah ina roƙonka ka tsare ne daga azaba a cikin wuta wa azabin fil qabri da kuma azabar qabri gaskiya ne azabar wuta gaskiya ce akwai ta azabar qabri kuma gaskiya ce akwai ta to kana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya tsare ka to Allah ya tsare mu gaba wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 2723 zikiri na gaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur kun ji inda safa ne haka zaka yi idan da yamma ne sai ka ce Allahumma bika amsayna an fahimta wa bika asbahana wa bika wa bika namut wa ilayka ka kiyaye da kyau da safe Allahumma bika asbahana ya Allah gare ka muka waye gari wa bika kuma gare ka zamu kai wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika namutu kuma in zamu mutu gare ka wato kai zaka kashe mu kuma wurin ka zamu wa ilaikan nushu tashi zuwa gare ka yake wato ma'anar wannan shine ka zo ne da safe sai kake wannan addu'a to sai ka ce wa ilaika nisho? ina fatan mun gani domin yanzu ka tashi bacci ne kaga ka yi mubafaka yadda ka tashi bacci din to haka tayar da matattu ma na Allah wanda yamma ne sai ka ce Allahumma bika amsaina ya Allah gare ka muka kai yamma wa bika asbahana kuma gare ka zamu wayi gari wa bika na'aya kuma gare ka muke rayuwa wa bika na mutu kuma in za mu mutu gare ka wa ilaika almasir makoma gare ka take domin yamma ce mu za ka koma ga take mm. ina fatan mun gane al-imam tirmidhi ya fitar da wannan ainihin addu'a lamba hadisi na 3391 sannan sai اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب shahada. La إله illa أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم kaji wannan addu'a daga harshe mai tsarki harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta Allahumma fatir as-samawati wal ardi ya Allah mahalicin samai da kalsai dole ana kaddara ya anan saboda haka kaga an yi wannan nasba akan ainihin munada ya Allah mahaliccin sammai da ƙasa alimal ghaibi wa shahada ya Allah kai ne masanin abin da ke koye da abin da yake sanani la ilaha illa anta ba wani abin bautawa sai kai rabba kulli eh, shay'in wa malika ya ubangijin kowanne abu kuma mamallakin komai a uzu jika min sharri nafsi kaga waɗancan duk kana yin fadanci ne kake yi da bambadanci wadda ba haushe ya ce bambadanci wai aikin banza ne ko kalmar bambadanci fulatanci ne ma'ana roƙo bambadanci bambaɗo ba bambaɗe maroƙi kawai to wa kake wannan roƙon duk waɗancan sunaye da siffofi da kake kira na Allah sharar fage kake kana son ka shigar da wata bukata na fata an gane duk da ka gama wannan fadanci da gyara fage sai ka ce a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina roƙonka tsare ni daga sharrin kai. wato wannan yana nuna kowane mutum yana da wani sharri da ke tattare da shi ke haka abin yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai ne Allah madaukakin tsarki ya tsare shi tun daga gaban shi har bayan shi yana karami yana daji wurin kiwo a lokacin yana hannun asayyida alimatu sa'adiyya wasu ainihin mala'iku suka zo suka kwantar da shi suka yi mishi ainihin operation suka tsaga cikin kirjin shi suka ciwo zuciyar shi suka tsaga ta da suka tsaga ta sai suka ɗayo wani bakin nama sai suka jefa wannan bakin nama shine raban shaitan da ke jikin kowane ɗan adam sai zan babu raban shaitan a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane ɗaya daga cikinku akwai wani shaidani wanda yake ingiza shi ya aikata mugun abu sahabbai suka ce hadda kai ya ce hadda ne ya ce sai dai kuma ni allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya umarnina da sharri sai alheri to kaga a nan sai zama ran manzon allah allah ya kubutar da shi allah ya tsarkake shi babu wani wanda yake umarnin shi da ainihin sharri amma kaga nassin alqur'ani yana cewa innan nafsa la'amaratu bisu illa man rahima rai yana yawan sa mutum ya aikata mummunan abu ka zauna a ɗaki kai kaɗai ka ji sai ka ji kana ta sake sake munanan abubuwa da wahala kana zauna kai kaɗai ka ji kana sassaka bari ka tashi kai nafila bari ka tashi kai karatun ƙur'ani. sai dai ka ji kana ta haɗa hagu da hagu hagu da hagu hagu da hagu inna nafsa la'amaratun bisu to sai ka nuna roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin kanka ina fatan an gane sannan wa min sharri shaytani wa shirki ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan da kuma ainihin shirka shaytan ko kuma abokan tarayyar shi waɗanda suke haɗuwa da shi wajen fatar da ainihin dan adam ina fatan mun gane wa an aqtarifa ala nafsi su'a Allah kuma ka tsare ni kada in jawo kaina wani mugu so da dama mutum yakan jawo kanshi wani mugu to kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan aw ajurruhu ila muslimin Allah ka tsare ni ko kuma Allah ka tsare ni daga jawo wani musulmi wani mugu don Allah ku duba addini mai zaman lafiya addini mai mutunci yadda kake roƙon Allah ya kare ka daga jawo sharri ga kanka haka kake roƙon Allah ya kare ka daga jawo wani musulmi jangon ko kuma sharri ina fatar an gane wannan zikiri al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi lamba hadisi na 3529 zikiri na gaba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na babu wani abun bauta sai kai khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'mati bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kun ji wannan addu'a haka za ka karanta ta Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناته إذا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ya Allah kai ne ubangiji na babu wani abun bauta sai kai khalaqata ne kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka wa ana ala ahdika ina nan akan alkawarinka wa wa'adika da kuma yarjejeniyarka alkawari cewa ba za ka bauta kowa sai Allah ba yarjejeniya akan cewa alastu bi rabbikum da haka ku bambance da ahadu da wa'adu ma'anarsu da amma suka zo a wuri guda sai kowanne ya ɗauki wata ma'ana alƙawarin ba za ka bauta a kowa sai Allah sannan yarjejeniya kai da kanka Allah ya tambaye ka cewa ba shi ne ubangijinka ba kuma ka ce haka abin yake ya Allah kai ne ya Allah yake to kada fa kuma daga baya abubuwa su zo su rikici ka ce ai kaza kaza ai kaza kaza ai iyaye mu ne suka ja mana ai shehunnai ne suka ja mana na fatan mun gane saboda haka kowa ya ji da kyau da ba wa ana ala ahdika wa wa'adika masaba'atu suna nan akan alkawarinka da ka gwargwadon iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'at ya Allah ina roƙonka daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ya Allah in ne maka furci da ni'imarka akai wato ina ikirari da ni'imarka ban yi butulci ba nayi ikirari na yaka kai min da yin wa abu ulaka bi zambi sannan kuma ina furuci da zunubi na anan furci ne na ainihin wato karayar zuciya ba wani furuci ne na ɗagawa ba ka zo kana cewa an yi a a'a wannan furucin farko kana furuci ne da cewa ka yarda Allah ya maka ni'ima furuci na biyu kuma Allah na yarda ni mai laifi ne tun da na yarda to fa gafirli sai ka gafarta mu fa innahu domin kuwa la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafara zunubi sai kai al-imam al-bukhari ya rawaito wannan zikiri a lamba hadisi na 6300 da shida daidai waɗannan zikirorin jama'a za ku gaba a ƙayyade cewa so za ba ko to sai ka bar mutum in ya yi so ɗaya ta yi in ma yi yadda ya gara ma ta yi amma kada ka ce to tun da haka ne to bari mu ɗauki carbi ne carbi jama'a ba da asali kar ka ce ai tun da dai haka ne bari ka waye ce ba ka ɗauki carbi na farko ba a ce maka sai kayi adadi ka ba balle ka ce bari ka rike tarbi don ya taimake ka kirga ko da an ce maka ka yi adadi ka za kuma kamar yadda za mu zo mu ji da kuma yadda muka ji wani wuri an ce uku za mu zo mu ji wasu abubuwa ɗari ba ka buƙatar tarbi da ya haka al'imama abu dauda ya waito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rinka yin tasbihi da ku, kawunan yatsu jama'a ba cikin yatsu ba kamar yadda kuke nan kana da cikin yatsu ba cikin yatsu ba ma a kan yatsa domin annabi ya ce waɗannan kawunan yatsu su za a tambaya kuma su za su jawabi ranar alkiyama baki rufe shi za a saboda haka in ka kashi ka yi da yatsunka yatsun kuma kan yatsu yatsun kuma na dama kaɗai banda na hagu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi ne yana yin tasbihi da yatsun shi na dama haka duk waɗannan hadisai suna nan cikin sunan abi dangane da carbi kuwa babu abin da zamu ce wa carbi sai mu ce carbi ba musulunci ne. hadisai da suka zo ake kwararo su dangane da carbi ba su inganta daga ciki akwai cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'mal muzakkar subha wai madalla da carbi abin yin zikiri wannan hadisi malamai sun hukunta shi da cewa hadisin ƙarya ne domin lafazin asubuha kalmar tasbidin charbidin da ake cewa kalma ce mu wallada. ba a larabci take ba an kirkiro ta ne kawai ina fatan mun gane idan ka gane wannan da kyau kalma ce wanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma ba babu ita a cikin larabci daga baya ne aka kirkiro ta daga kalmar tasbihi sai aka ce asubuha bawo kuma ya ce jarbi saboda haka wannan hadisin mai tabbata akwai wata ƙarya da aka yi wa abu huraira aka ce wa abu huraira yana da wani buhu cike da ƙwallon dabino guda dubu dubu goma mai kullum gari ya waye sai ya gunzage su ya yi zikiri yawar su ya mayar ya dura in yamma sai saboda dai abu huraira bai da aiki saboda duk a rasa wanda za a faɗi cikin sahabai sai abu huraira dan shi ne aka ce na kwana a masallaci bai da aikin yi wannan ma malamai sun tabbatar da cewa karya ne bai da asali waɗannan irin hayaniya su suyuɗi ya tattara su a cikin littafin shi mai suna alhawilil fatawi amma ba su inganta ba in kana son ganin takarijin su gaba ɗaya ka samu littafin silsilatul hadisa ba'ifa da mujalladi na ɗaya da mujalladi na uku don haka jama'ar musulmi ku daina rike carbi Bidi'a ce wadda ta samo asali daga kiristoci hatta shekh abubakar mahmud gumi abin ya faɗi ke ya ce carbi daga kiristoci ne kuma duk da ka je fadar vatican za ka gani nan ma an ga fada da bishop za ka shi da carbi to suna su cross suke sa su kuma yan bidi'a masu bin ɗariku sai suke sa wani ladan ga di ƙarya sai a sa ne da abi to ba addini ba ne jama'a abun mamaki ahalin sunna sun daina bincike game da sunna yanzu da yawa ahalin sunna sai ga suna rike carbi in ga ta mutum sai ce ai yana rikewa ne dan ya tasbihi dan ba zai iya kirga guda ainihin ɗari ɗin ba a'a yin tasbihi da aka ce 33 tahmidi 33 kabbara 33 la ilaha illallah guda ɗaya shine zai cika ɗari ko ba za ka rude ba in dai har za ka tsaya ka bi a hankali amma abin da yake faruwa mutane suna yin gaggawa ne sai mutum ce su Allah su Allah su Allah su Allah su wannan kaga ba tunani kana ba sa ka lokaci to ina mafita dangane da haka mafita dangane da haka mafita dangane da haka jama'a idan ba za ka iya yin ɗari ba za ka ruɗe yi ashirin da biyar in ba za ka yin ashirin da biyar ba yi goma biya ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana da zaɓi ko ka yi ɗari ɗin ko kai guda ashirin da biyar ina ma'anar guda ashirin sai ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi ɗaya ke subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi biyu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hudu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi biyar in kai haka sai kai biyar su biyar ya zama nawa kenan ashirin da biyar to ashirin da biyar kuma ka kirga gaba ɗaya nawa kenan ya zama saba'in da biyar to ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahiha in ba haka ba kai goma yi wannan ciki biyar ka sake yin biyar wannan ma dai za ka rude dan Allah alhaji ka wuni kana lissafa kudi ba ka rude ba amma sai ka zo tasbihi ne ka rude dama rudade ne na ba ta an gane saboda haka jama'a ba ka da uzurin da za ka ce za ka yi amfani da can in ba za ka iya ɗari bai saba'in da biyar ɗin in ba za ka iya bai goma goma nan ita ce za ka koma ta zama talatin duk kuma ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah fara wakil sarki ya taimake jama'a kun ji wannan sai kuma لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ita kuma ma'anarta la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce wa lahul hamdu godiya ga Allah yake wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai al-imam Abu Dawud ya rawaito wannan a hadisi na 2577 wannan zikirin ma kaga yana daga cikin azkaru sabahi wal masa an gano wannan sai kuma Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa ant jama'a duk wani abu da kake gwagwarmaya da shi a wannan addu'ar kadai mata isa gashi in talauci ne dame ka da fatara da rashin jali ko rashin mata ko rashin rufa kasuwa duk bala'in talauci wannan hadisin ya yi maganin wannan ina fatan mun gane idan cuta ce ta dame ka kowace iri akwai maganinta a cikin wannan akwai addu'o'i masu ƙarfi to waɗannan tsofaffi da 'yan tijjaniya suka rikita su jama'a ku je ku ba su waɗannan addu'o'i ka ce ba baba eh albishirinka wata addu'a ce mai karfi ce yi eh, ka ce mai karfi karfi eh, duk waɗannan karfi da su ce haka ne yi eh, malam ne ba na wannan addu'a daga manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallam ina ta ka ɗan nan zai ka bashi wannan rama da wannan na ba mun gani samu ya cika da imani Allahumma aatini shi badani Allah ka bani lafiya game da jikina yanzu don Allah wace cuta ce wadda ta shigo cikin nan ba kowace irin cuta ce ciwon kai ne ciwon ɗari ne menene yake duk abin da yake damun ka Allahumma afini fi ne, don Allah jama'a kullum a koya wa mara lafiya wannan addu'ar ya yi ta da safe ya yi ta da yamma za mu zo mu ji kafa uku shi ba zai samu sauki ba Allah ko yake roƙo kuma da addu'ar da manzon Allah ya yi da haka ku taimaki mutane ku koya musu sunna jama'a in ba haka ba an zalunci mutanen kasar mu bid'a aka ta koya musu sai ga mutum zai tafi aikin haji sai rike da la'ibu duk hayani ya rike gaba daya ya ji ya ta kanci ina fatan mun gane bai je inda abin da ake so ya je ba shi abin da yake faruwa kuma aiki ne akan ahlus suna su tashi su yada zikirori na manzon Allah su alaihi wasallam aiki ne akan ahlus suna su tashi su yada zikirori na manzon Allah kai za ka yada ba wata kwana ba wani koyewa dan duk wani shehi da yake da wannan na ƙarya akwai na manzon Allah a gidan shi akwai cikin sunan abu dauda akwai cikin abin eh, sunan nasa'i tirmidhi ibn majah eh, muwadda ta imam malik akwai cikin bukhari duk za ka samu waɗannan jafar suna nan gidan shehun nan amma ba zai bude baka na manzon Allah ba sai ce ga na wani wanda aka saukarwa wani a kaza a kaza a kaza a kaza Wannan ya mafarki ne yana tashi a sama buzu zai hantsala da shi sai kaza kuna saka mutane ta sun ya ga na manzon Allah wanda ka faɗi na manzon Allah babu inda za a kalubalance ka a kare da haka ahlus sunna ku karantar da mutane abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai Allah ka bani lafiya game da jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya game da jina ji yayi wa yana fama da matsala ne ta kunne ta ji Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya game da ainihin basira da idona la ilaha illa anta babu wani abun bauta da gaskiya sai kai اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الله إنا روقنك كتري daga كافر da fatara. dama dai duk ba bala'in ke nan ba kafirci da fatara larabawa suka ce da kafirci da fatara hassan da husaini duk garin da kafirci ya shirya kayan shi zai tafi sai talauci ya ce don allah ka taimake ni mu ta. tare ina fatar mu ne saboda haka annabi ya hada su gaba ɗaya ke roƙon Allah ka tsare ni da kafirci da fatara Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai salasa marrati so uku ina fatar an gane Abu Dawud shi ya wannan hadisi a cikin lambar hadisi na 2500